وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu da kullum shi kada ya cancanta abauta masa Allah cikin ikon sa ya kawo mu wannan wuni na uku ga watan Ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda kuma shine 26 ga watan 4 shekara ta 2020 daidai kamar yadda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka kamar yadda 'yan uwa suka bibi karatunmu a wancan karatu da ya gabata na jiya mana cikin suratul hudin alaihi salam aya ta goma sha uku da goma sha hudu da alarma mai karanta muna bayani a kansu ba mu karkare bayanin da ke da alaka da waɗannan ayoyi ba lokaci ya mana halin su don haka za mu tashi a cikin waɗannan ayoyi kafin mu tashi akan karatun mu kai tsaye zan ja hankalin yan uwana musulmai dangane da muhimmancin sallar tarawihi da wannan shekara ta zama yana daga cikin jarrabawar da Allah madaukakewa al'umma gwamnati ta ba da damar kada a gudanar da sallar tarawihi a masallaci kada a yi sallar tahajjudi kada ganin cewa gwamnati ta hana a yi sallar a masallaci sallar tarawihi da sallar tahajjudi mutane ce rauni su bar sallar ba tare da suna yin ta ba saboda muhimmancin wannan sallah a matsayinka na musulmi da Allah maɗaukake maka arziki shiga wannan wata na Ramadan kada mu manta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yi sallar dare a cikin watan ramadana wanda ya tsayewar daren watan ramadana ita ce sallar tarawihi ko sallar tahajjudi idan an yi ta a farkon dare akan ce da ita tarawih idan an yi a karshen dare a ce da ita tahajjud amma duk dai sallar daren ce abu ɗaya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsayuwar watan ramadana yana mai imani yana neman lada a Allah subhanahu wa ta'ala a wufi da lahu ma kaddama mai dambi an gafarta musu abin da ya gabata na zunubansa wannan falala da yake cikin wannan sallah yan uwa kada mai wasa da ita kasancewan an samu rauni kasancewa ba za a je masallaci a yi sallah tare da liman ba kada shaidan ya ribace mu ya hana mu wannan dumbin lada da ake samu a cikin wannan sallah a dama ita sallar lafila asalinta yinta a gida ya fula da akan yinta a masallaci kamar da hadisa ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisan al-imam al-bukhari da imam muslim yace afdalu salati al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba mafificin sallar da bawa zai yi sallar da mutum zai yi ita ce sallar da a gidansa illa al-maktuba in ba sallar farilla ba ashe asali sallar nafila a gida tafi akan sallah a masallaci in nafila ce dan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taj'alu buyutakum qubura Zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku sanya gidajenku su zama kabari wurin da ba a sallah a'a ku rika yin sallah a gidajenku ku raya gidajenku da sallah abinda dama ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama mafi yawan sallar dare na qiyamul layli a lokacin annabi alaihi salatu wasallam mafi yawa a gida ake yi sau biyu ne ko sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah da mutane a masallaci kamar yadda ya tabbata cikin hadisin na Aisha Allah kara mata yadda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya je ya yi sallah a masallaci sallam ta ce kuma a cikin ramadana ne ta ce ya je ya yi sallar dare ta ce wa zalika fi ramadan a cikin ramadana ne fa salla bi salatihi nasun sai wasu mutane suka zo suka yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama washe gari mutane sun ji labari manzon Allah ya yi sallah masallaci da mutane mutane sun karu annabi alaihi salatu wasallam ya fito ya yi sallah tare da su a karo na uku ko karo na hudu mai ruwaya yana kokonto shin sau biyu ne manzon Allah ya sallah da sahabbai ko sau uku a na hudu ne ba fito ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ko sau biyu ko sau uku na uku ko na hudu manzon Allah bai fito ba washe gari annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba su labari yace na ga irin taron da kuka yi domin sahabbai sun ji labarin manzo Allah yana sallah da mutane a masallaci sun yi taro mai yawa manzo Allah yace na gani na ga abin da kuka yi abin da ya hana na fitowa ka shi to an tufar ba alai yace na ji tsoron kada a farlanta muku wannan sallan ne shi yasa ban fito ba to in ba wannan hadisi nan na Aisha ba al-aslu manzo Allah yana yin sallarsa ne a cikin gidansa ashe kenan dan an hana sallar tarawih a masallaci wannan ba an ba da latin bane yan uwana mi kasala mu zama ragwage ko mu kasa yin sallacin cikin gidan da jimu a'a in Allah madaukaki ya sa kai magidanci ne tare iyalanka ku yi sallah falalar da ake samu ta sallah da liman za ku samu domin abin da ke kwadaitarwa wajen aje a yi sallah a bayan limami a sallar tarawih hadisin da aka ruwaito daga ma'aiki alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man sallama a imamihi wa lam yansarif hatta sarafa imamuhu kutiba lahu qiyamul layla annabi rahama alaihi salatu wassalam yace duk ya salla tare da limaminsa bai bar sallar ba har sai da liman ya kare kutiba lahu qiyamul layla za a rubuta masa daren gaba yana sallah to wannan falala in ka yi sallah da iyalanka dan uwana za ka same su da haka tare iyalanka ka ja su sallah ko ka sa wani daga cikin 'ya'yanka ya ja su sallah ko wani daga cikin dai iyalan gidanka da ya iya karatun alkur'ani ya ja ku sallah kada a ce sai an haddace alkur'ani duka za a yi sallar tarawih ko an haddace wani juz'i mai yawa a'a abin da ka iya kai ta maimaita shi Allah madaukaki cewa ya faqara ma ta yassara fil qur'an ku karanta abin da ya sauwaka na alkur'ani in fatiha da qul huwallahu kade ka iya shige gaba ka tara iyalanka kai ta karanta muku fatiha da qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad ba karamar sura bace babu wani abin da yake karami a cikin alkur'ani duk surar da ka gani mai girma ce abin Allah subhanahu wa domin kowace magana ce ta Allah na karka kasa a gwiwa sai ya zama da cewa ka samu ladan da ake samu na sallah tare da liman sannan kuma ka samu ladan falalan sallah yin sallah a gida da manzon Allah ce ta fi akan yin sallah a masallaci karanta gul huwallahu da falake da nasu da idza ja'a da tabbati da kada ya raunana maka gwiwa domin duka alkur'ani ne yi ta maimaita su yi ta maimaita su yana roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu da dukkan alkhairin da ake samu a cikin wannan wata mai albarka Allah ba mu ikon tsayar da dare kun watan Ramadana muna masu imani muna masu kwaɗayin lada a gon Allah subhanahu wataala za mu ci gaba a cikin suratul hud aya ta goma sha uku da ta sha hudu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مستويات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صالحين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل ya gabata mun fassara waɗannan ayoyi guda biyu a karatunmu na jiya saƙonnin da ke ciki ne ba mu karkare su ba a ciki farkon ayar Allah maɗaukaki na cewa am yaqulu naftara suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kirkiran alkur'ani yayi wannan abin da suke jingina wa annabi alaihi salatu wassalam na kirkire da suke cewa ya alkur'ani shine Allah madaukaki ke kalubalantar su am yaquluna taqawwala bal la yu'minun falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirkiran alkur'ani yayi bal Allah ya ce ba haka bane la yu'minuna su dai ba su imani bane kawai idan har suna ganin kirkira yayi falyatu bi hadithin mislihi su zo da wata magana kutankucin alkur'ani falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin in suna da gaskiya cikin abin da suka faɗa na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirkiran alkur'ani yayi to su zo da magana kutankucin alkur'ani anan Allah madaukaki ya kalubalance su ne su zo da alkur'anin su kutum in za su iya yi kamar yadda ya ce kullu inna sama'atul insu wal jin ala an yatu bi mithli hadha alqur'an la tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira Allah ta'ala ce ka gaya musu da a ce jinsin aljanu da jinsin mutane gaba ɗaya za su haɗu a kan su zo da kwatankwacin wannan alkur'ani ba za su iya zuwa da irinsa ba wani kana ba abu humil ba'adun bahira ko da ku sashi yana taimakon sashi aljanu suna taimakon mutane mutane suna taimakon aljanu akan a kwabo ko a kirkiro littafi kamar alkur'ani allah maɗaukaki ce ba za su iya yi ba to da waɗannan ayi guda biyu Allah maɗaukaki ya ƙalubalance su ne kan su kawo alkur'anin su kutum wannan abin ya gagare su lokacin da wannan abin ya gagare su su kawo Alƙur'ani gaba ɗayansa shine sai Allah maɗaukaki ya sauko da ƙalubala. ya ce tunda ba za ku iya kawo Alƙur'ani duka ba ku kawo ko da ayoyi guda surori irin na surorin Alƙur'ani guda goma ko da gajerun surori ne shine anan ya ce wal fatu bi ashiri suwarin mithlihi muftariyat wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin kace da su su zo da surori guda goma irin surorin alkur'ani su kirkira su kira duk wanda suke ganin zai taimake su akan wannan aikin nasu ya taimake su in suna da gaskiya sun gajiya wajen kawo ayo surori guda goma irin na alkur'ani duk da su ma larabawa ne masu fasaha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake balarabe mai fasaha haka su ma larabawa ne masu fasaha in dai har manzon Allah ya kirkiro waye to su me dai su kirkiro da haka Allah madaukake sake saukowa kasa da kalubalantan su ce su zo da koda sura guda ɗaya ne am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wa da'u man istata'tum min dunihi in kuntum sadiqin suna cewa kirkira yayi Allah ta'ala ce falyatu qul am yaquluna naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi kace su zo da sura guda ɗaya irin surorin alqur'ani ba su iya kawowa ko da sura guda ɗaya ba shi yasa wasu malamai suka ce wannan aya ta cikin suratu hud ita ta fara sauka kafin aya suratu yunus domin ya zama na cewa wato kalubalen an yi shi mataki-mataki ne don ba ka zuwa ka cewa ne ba ni dubu goma misa ba ka zuwa ka ce ba ni dubu ɗaya ya kasa sannan ka ce ba ni dubu goma ba zai yiwu haka ba da haka suka ce suratu hudin yana nuna cewa ita ta fara sauka kafin suratu yunus alaihi salam domin tartibin a jerin surori da suke ba wai haka suka sauka Allah madaukake saukar da su ba a'a ubangiji ta'ala ya saukar da alkur'anin sa lokaci bayan lokaci yanayi bayan yanayi gwargwadon bukatar da ake da ita a wannan lokaci jera su kuma wannan wani wahayi ne da Allah madaukake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta jerin ayoyin sai in an saukar da aya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sahabbai ku sa aya kaza a wurin aya kaza a cikin sura kaza da haka sahabbai suka haddace alkur'ani ta haka suke rubuta ayan alkur'ani da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ko ba zai yiwu a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa yi ba a'a littafi ne na Allah Allah madaukaki shi dauki da shi dauki nauyin kare kayansa dan haka shi da jera kayansa yadda yake ganin ya dace da shi a wannan shine malaman da suke ganin cewa suratu hudin ita ta fara sauka kafin suratu yunus amma wasu daga cikin malamai suna ganin a'a suratu yunus in ta fara sauka shi yasa su a wajensu wancan kalubalanta da aka yi a cikin suratu yunus da aka ce kulfatu bi suratin mithlihi surar da ake neman su kawo sura ce mai cikakkiyar balaga mai umarce umarce mai hane-hane mai labarai ingantattu nagartattu da labaran gaibu irin yadda alkur'ani yake dauke da shi da suka gajiya ne sai aka ce to ku kawo surori guda goma ba lallai sai sun cika wancan sharaɗin ba a'a ya zama dai kawai sura ce wanda da an karanta za a ji akwai balaga da fasaha a ciki ko da bata kunshi umarce umarce da hane-hane da kuma labarai na gaskiya na abin da na um, labaran gaibu da abin da suka gabata da abin da za su zo ba sai ya zama kenan wato nan an kalubalance su a can da sura guda ɗaya amma gagarau nan kuma an su an umarce su da su kawo surori guda goma amma ba su kai waɗancan gagara ba mana ba ta kai waccan surar gagara a wajensu ba za mu ga cewa a cikin suratul baqara Allah maɗaukaki ya ce wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlihi Wada fa'tu bi suratin min mithlihi wada shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin nan ayar malamai ba su sabani ba suka ce duk waɗannan wannan kalubalantan da aka yi da aka kalubalance su su kawo alkur'ani duka da aka ce su kawo surori goma da aka ce su kawo a cikin suratu yunus su kawo sura daya duk wannan ya faru ne a makka to mutanen makka ba sa ganin cewa su masu ilimi ne kamar yadda mutanen madina suke ganin cewa su masu ilimi ne saboda su mutanen madina yahudawa suna kewaye da su su kuma yahudawa suna da littafi sun karanta sakonnin Allah madaukaki a cikin littattafan Allah da haka su suna kusa da masu ilimi duk wanda ya zauna kusa da mai ilimi zaka ga cewa ya dara wanda yake nesa da mai ilimi ilimi da haka ganin cewa su suna da yahudawa da za su iya taimaka musu kuma su sun fi mutanen makka gadarar ganin cewa suna kusa da masu ilimi da haka Allah madaukaki shi sake kalubalantar su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma madina yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in har kuna kokonto cikin abin da muka saukar a bawan mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to Allah madaukaki ce ku kawo sura guda daya kwatankwacin surar da take cikin alkur'ani fada'u shuhada'akum min dunillahi ku kira duk waɗanda kuke ganin wato masu taimakon ku ne duk waɗanda kuke ganin za su taimake ku koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya ce abin da kuka faɗa fa in lam taf'alu wa taf'alu in ba ku aikata da ba walan taf'alu to a gaba ba za ku yi aikata ba kamar yadda ba a yi a baya ba to yau ba za a yi ba wannan abin kuma ya gagari larabawa sun gwada amma sai dai sun gagara duk wanda ya bugi kirji ya ce bari ya karɓi wannan kalubale Allah kunya ta shi ke idan ya zo ce bari ya ɗauko wata sura ko da guda ɗaya ne da Allah maɗaukake ce in ya faɗa sai a ta masa dariya sai ka ji maganar har ma malamai suna ganin cewa da yawa daga cikin waɗanda suke ƙoƙarin su kawo kwatankwacin alkur'ani asalin su mutane ne masu basira masu fasaha wanda a lokacin a zamanin su ana ganin su masu fasaha ne masu basira amma kash idan suka zo suka ce bari su karɓi wannan ƙalubalen basirar da suke da ita da fasahar da suke da ita ma sai ta toshe sai su kasa kasau abin da suka iya dama sai su kasa yi da haka abin da za su sai a ta musu dariya duka wannan yana ganin cewa yana tara tabbatar da alkur'ani mu'jiza ce da Allah madaukake ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine Allah madaukake yace fa illam yasjibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi llahi wa alla ilaha illahu fa hal antum muslimun idan har ba su amsa maka ba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba su karbi wannan kalubale ba wannan goran gayyata da aka ba su na kalubale ba su karba ba Allah madaukaki yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama a farko da yace kul kace fa'tu bi suratin bi ashri suwarin mithlihi kaga ana magana da annabi ne shi kadai amma da aka zo aya ta gaba sai Allah ce fa in lam yastajibu lakum bai ce fa in lam yastajibu laka ba gashi da manzon Allah yake magana suka ce wannan ishara ce zuwa ga cewa kalubalen nan bai tsaya a lokacin manzon Allah kawai ba a'a la'alla wani zamani ya zo a ga cewa an ci gaba ba yanzu ana kwamfuta ba an ci gaba lokacin ba kwamfuta yanzu an samu ci gaba abubuwa sun zama an zai centralizing ɗin abubuwa abubuwa sun yi sauƙi, to amma har yau wannan kalubale babu wanda ya iya amsa shi da haka Allah madaukaki shi fa illam yastajibu lakum kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mu'mine da suke rayuwa da kai sahabbai da waɗanda za su zo a baya ma ru wannan kalubalen ku bayar da shi goran gayyata ne ga duk wanda yake ganin zai iya ba su iya ba fa illam yastajibu lahu wasu malamai suna ganin cewa ana magana da manzon Allah ne shi kare amma an yi damirul jama'a ta'ziman li sha'nihi saboda girma annabi alaihi salatu wassalam amma wannan ma'ana ta farko din ta fito da hakikanin mu'jizar alqur'ani fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah da yace fa'lamu wasu daga cikin malamai suka ce fa'lamu ana magana da masu imani fa'lamu annama unzila bi ilmillah ku sani wannan littafi an saukar da shi ne da ilimin Allah wasu suka ce fa'lamu ana magana da su mushrikai da suka kare ta annabi tunda kun kasa amsawa to fa'lamu annama unzila bi ilmillah ku sani wannan alkur'ani fa an saukar da shi ne da ilmin Allah subhanahu wa ta'ala wasu daga cikin malamai suna ganin a'a hiya lil ta haɗa masu imani da marasa imani kowa ya sani tun da dai sun kasa amsawa fa'alamu dukan ku ku sani da waɗanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba fa'alamu annama unzila bi ilmillah ku sani an saukar da wannan alqur'ani ya sauka ne bi ilmillah da ilmin Allah tabaraka wa ta'ala wa Allah ilaha illahu kuma ku yarda babu wanda ya cancanta abota masa sai shi domin shi ne ya saukar da wannan littafin da ya zama gagarau aka kasa kwaikwayansa to ku yarda mana yadda ya kadaita wajen iya saukar da littafin da ya zama gagarau ku yarda cewa ya kadaita wajen cancantan bauta fa hal antum muslimun shin kuna cikin masu miƙa wuya kuna miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi shi Allah ka sanya mu cikin masu miƙa wuya na'am من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Allah mai gaba da ɗaukaka ce man kana yuridul hayata duniya duk wanda yake nufin rayuwar duniya wa zinataha da ƙawace-ƙawacenta nuwaffi ilaihim a'malahum fiha waɗanda suke nufin rayuwar duniya da ƙawar duniya da adon duniya su sani nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu yi musu sakamakon ayyukansu da suka aikata a cikin wannan duniyar wahum fi la yubkhasun kuma su ba za a tauye musu komai ba cikin abin da suka aikata a duniyar ula'ika sai dai waɗancan masu wannan aikin da suke nufin duniya gaba ɗaya su sani su ne alladina laysa lahum fil akhirati illa an ba su da wani sakamako a lahira illa an sai wuta Allah ka tsare mu wa habita ma sana'u fiha duk aikin da suke a cikinta ya ɓaci wa batilun makanu ya'malun kuma abin da suke aikatawa ma matukar suna kan wannan hanya to aiki ne wanda yake ɓatacce Allah ka tsare mu a cikin wannan ayar ubangiji ta'ala yana jan hankalin waɗanda suka ɗauki rayuwar duniya ita kaɗai ce manufa wasu daga cikin malamai suna ganin waɗannan ayoyi guda biyu suna magana akan kafirai ne suka ce al-yahudu da nasara yahudu da nasara ubangiji ta'ala yana nuna cewa duk abin da suka yi a rayuwarsu ta duniya dama suna yi ne don nufin duniya da ita duk abin da suka yi suna nufin neman duniya ne da shi to Allah maɗaukake ce zai musu sakamako amma a duniyar ba za a rage musu komai ba suka ce dalilin da ke nuna cewa wannan aya tana magana akan kafirai ne aya da ta zo a baya ula'ikan Ladina laysa lahum fil akhirati illa su ne waɗanda ba su da wani sakamako a lahira sai wuta wane ne wanda ba shi da sakamako a lahira sai wuta suka ce kafiri ne kuma Allah ya ce wa habita ma sana'u fiha abinda suka yi a duniya aikin ya baci. domin wanda ya kafirci shine aikin sa yake baci wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya kafirci bayan yayi imani faqad habita amaluhu to aikin sa ya baci. ashe kafirci shi ke bata aiki gaba daya da haka suka ce wannan aya tana magana ne akan yahud da nasara wannan shine fahimtar anas dan malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma al-hasan al-basri wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan ayar ba tana magana akan yahudu da nasara bane tana magana akan masu imani ne waɗanda suka yi aiki amma ba dan Allah ba wato riya masu riya kenan waɗanda suke yi don riya sune ake nufi da wannan ayar haka abdullahi dan abbasin radiyallahu ta'ala anhu ya fahimta a cikin wannan ayar haka kuma mujahid ibn jabr ya fahimta haka abdullahi ibn muzahim ya fahimta da wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar tana magana ne akan waɗanda suka yi aiki amma da nufin riya domin yan uwana yana daga cikin mummunan aikin da mai imani zai samu kansa a ciki shine rika yin aiki ba dan Allah ba ya zama da cewa gashi nan aikin na lahira ne amma kash ba Allah maɗaukaki ke nufi da shi ba Abdullahi dan Abbas ne ya ce inna ahlar riya ma abu tariya waɗanda suke yin aikin lahira amma ba dan Allah ba yutauna bi hasanatihim fid dunya za a ba su kyawawan su a duniya ne wa zalika annahum la yudlamu la yudlamuna naqira yace saboda ba za a zalunce su komin kankantan abu ba za a ba su kayan su amma a duniya za a ba su yace man abila salihan iltimasa dunya sawman aw salatan aw tahajjudan bil layli la ya'lamu la ya'maluhu illa iltimasa dunya wato duk wanda yayi wani aiki aiki ne na gari a zahiri amma yayin shi ne saboda neman duniya azumi ne ko sallah ne sallar dare ne karatun alkur'ani ne karantarwa ne duka abin da yi amma yana neman duniya ne manufarsa ba lahira ba kamar Allah maɗaukaki yana cewa ufihi ta tamasa fi dunya min masaba dan ta saka masa ne kawai a duniya amma aikinsa sa da yayi yana nufin a duniya to ya sa cewa gashi surar aikin ta lahira ne amma ba zai samu komai a lahira ba wa fil ta min al-khasir Allah ka tsare mu dan haka wasu malamai suka ce wannan ayar tana magana ne akan masu yi ba dan Allah ba amma masu imani to sai dai iskalin fadin Allah madaukake ulaiikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an su ne waɗanda laisa lahum fil akhirati illa nar ba su da wani sakamako a lahira sai wuta wannan kuma shin ya dace da masu imani a ce ba su da sakamako a lahira sai wuta suka ce abinda ake nufi ula'ikan lazina laisa lahum fil akhirati illa nar waɗannan masu irin wannan aikin ba su da wani sakamako sai wuta akan wannan aikin da suka yi ma'ana in za a saka musu a lahira akan wannan aikin su da me za a saka musu da wuta in ko ba haka ba to sai dai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah madaukaki baya gafartawa idan mutum ya mutu yana shirka amma duk abin da ba shirkul akbar ba ba shirka babba ba ya mutu yana yi Allah kan iya gafarta masa suka ce kenan in har za a yi musu sakamako akan wannan aikin to za a saka musu da wuta ne in ba haka ba sai dai Allah ya yafe musu duk da cewa cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa ita shirka karama da babba duka ba a yafe ta to su wannan za zama fahimtar su akan wannan ayar kenan ula'ika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar tunda sun yi aikin Allah ne amma suka nufi duniya da shi sun yi riya sun yi ba dan Allah ba to za a yi musu sakamako amma sakamakon da wuta suka ce ita shirka in dai sunanta shirka sawa'un shirka babba ce ko karamar shirka ce kamar riya suka ce Allah madaukaki ba ya yafe ta idan mutum ya mutu a kanta to ɗayan biyu ko dai Allah maɗaukake masa azaba gwargwadon laifinsa sannan ya fitar da shi zuwa aljanna ko kuma idan aka auna ayyukan za a sa a mizani a auna da ayyukansa na zunubi da ayyukansa na lada idan aikinsa na lada ya rinjayi na zunubin nan wadda har da karamar shirkar a ciki to sai ya tafi aljanna a kaga ba a yafe masa ba kenan domin aunawa aka yi amma aikinsa na alheri ne ya rinjayi zunuban har da karamar shirkar a ciki don haka ya zama sakamakon sa aljanna ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha suka ce da aka ce wa habita ma sana'u fiha abinda suka aikata a cikin duniyar kuma ya baci suka ce ba wai dukkan aikinsa ba a'a idan an ɗauke ta a matsayin waɗanda suka yi imani ake magana habita ma sana'u fiha abinda suka aikata wanda suka nufi wani Allah da shi shine ya ɓaci domin dama idan kai aikin da surarsa ta Allah ne amma baka yi dan Allah din ba to Allah madaukaki barin ka yake da aikin ka sai ka nemi sakamako a gun wanda kai dan shi kamar yadda manzo Allah yake ruwaitowa daga Allah subhanahu wataala man amila amalan asharaka fihi mai ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda ya aikata wani aiki amma sai ya hada ni da wani a cikin aikin to Allah madaukaki taraktuhu wa shirkahu na bar shi da shirkarsa wanda yayi tarayyar da shi ya haɗa ni da shi to je bashi sakamakonsa cikin malamai akwai waɗanda suke ganin wannan ayoyin guda biyu sun sauka ne akan munafukai saboda su duk aikin da suke yi wanda zahirinsa neman kusa kusaci zuwa ga Allah ne su ba sa yin sa sai kawai da neman duniya in za su tafi jihadi ba manufarsu su samu lada ba ne a su ba su yadda ma ana ba da ladan ba manufar su kawai shine a samu ganima wani lokacin ma suna hada baki wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu addu alaykum al-alamin min alghayb wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un idan suka hada masu imani sai su ce mun yi imani amma suka koma wajen kafirai sai su ce inna ma'akum muna tare da ku saboda yawa sukan fita yaƙi amma suna burin a ce a samu nasara akan masu imani kaga manufar su duniya ne sukan yi wani alkawari ma da yarjejeniya tsakanin su da waɗanda za su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayan gida su ce mu muna tare da ku za mu shiga ciki amma za mu taimaka muku ne wajen ku yi nasara in an yi nasara ga abin da za ku yi mana ga abin da za ku yi mana kaga su duk abin da suke yi rayuwar duniya suke shiryawa to irin su ne a wajen wasu malamai Allah madaukake ce man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa fiha la yabkhasun waɗanda suke nufin duniya da aikin su Allah madaukake to za mu saka musu a duniyar ne ba za a zalunce su ba ba za a tauye musu komai a cikin abin da suka yi don shi ba to kaga su in an ce musu ba su da wani sakamako sai wuta wannan ayar ta daidai da su domin da munafikai su suna cikin wuta innal munafiqina fi darakil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira su suna gidan kasan kasa ne a cikin wutar ba wasu daga cikin malamai suka ce abin da ya fi shi ne wannan ayar gaba daya a ɗauke ta dukkan ma'anonin nan su shiga ciki idan ma ayar ta sauka akan yahudawa ne in ma ta ayar ta sauka akan munafukai ne in ta sauka akan masu riya ne duka a haɗe ma'anar ayar innamal ibratu bi umubil lafzi la bi khususis sabab al ibra bi umubil lafzi lafazin kowa zai shiga ciki yahudawa za su shiga domin suna nufin rayuwar duniya da abin da suke yi addinin su ma sun gina shi ne akan rayuwar duniya gaba daya munafukai addinin su sun gina akan rayuwar duniya ne da haka sun shiga ciki masu imani da suka samu matsala wata rana sai suka yi ba dan Allah ba su ma sun shiga cikin aya ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an abin da suka cancanta akan wannan aikin da suka ne wuta sai dai in Allah madaukaki ya ga dama ya yafe musu wa habita masu na'u fiha abinda suka aikata wanda suka yi a ciki ya ɓaci domin aikin da za ka yi wanda yake ibada ne kashi biyu ne akwai wanda in ka yi riya a ciki aikin gaba ɗayansa ya ɓaci akwai wanda kuma idan ka yi shi wani sa ya ɓaci wani sa bai ɓaci ba aikin da aikin aikin da duka zai ɓaci shine aikin da da farkonsa da karshen su yana da alaƙa da juna ba a rabawa wani ɓangare ɓangare a baka lada a kansa misali sallah kai raka'a guda biyu amma sai baka nufi Allah da su ba sai kai riya a la Allah a raka'ar farko ne kai riya a raka'a ta biyu baka riya ba ko a raka'a ta biyu ne kai a raka'a ta farko baka yi ba amma matsalar da raka'ar farko da ta biyu tare ake hada su a bada lada ba a rabawa a raka'ar farko ladanta da ban raka'a ta biyu ladanta da ba kaga aikin da farkon sa da karshen sai na da alaka da juna dan haka sai aikin ya bace gaba daya amma aikin da wani bangaren sa baya haɗe da wani bangare wajen ba da lada shi kuma wurin da kai da sai ka samu wato ka rasa lada wurin da kuma kai dan Allah sai ka samu lada kamar mai karatun alkur'ani ya karanta ayoyi guda goma ayoyi biyar na farko ya yi saboda Allah amma kash ayoyi biyar na karshe sai shaidan ya zayyana masa sai ba dan Allah ba to tun da kaga ba dan Allah yayi ba iya wurin da yi dan Allah tunda dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara alqur'ana falahu bi kulli harfin ashara duk wanda ya karanta alqur'ani kowane harafi dai ana bashi lada goma la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun to ayoyi guda biyar da ya karanta na farko wanda ya dan Allah zai samu ladan su amma ayoyi guda biyar na karshe ne ba dan Allah ba su kuma zai samu ladan su ba saboda karatun alkur'ani shi ba wai dukkan abin da ka karanta ake hadawa a bashi lada guda ɗaya ba kowane harafi ana bashi lada kidan a aya ɗaya ma zaka iya samun wasu lada ka rasa wasu lada kuma a farkon ayar ka fara dan Allah amma karshen ta kuma sai kai ba dan Allah subhanahu wataala ba man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun Allah ta'ala a farkon ayar yace man kana yuridu alhayata ad-dunya asali man dinnan a sharɗiya ce abinda aka fi sani aka saba da shi idan za a yi sharɗin sai a kawo fi'ilu amri a fi'ilu mudari sai a masa jazma saboda man ismu sharɗi da ya zo sannan a nemi jawabu sharɗinsa to amma sai Allah maɗaukaki ce man kana bai ce man yakun man yakun yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi kaga nuwaffi asalan nuwaffi ne amma saboda jawabu sharɗi ne an yi masa jazma aka shafi ya unda sai aka ce nuwafi to suka ce ubangiji ta'ala ya ce man kana bai ce man yakun ba littahqiq saboda tabbatar da wannan abu an kawo fili madin a wurin da muzari mudari yake zuwa don tabbatar da abin kamar ya riga ya faru ne ma wannan kuma usulubi ne da larabawa suka saba yinsa a cikin maganganunsu wani mawaƙi ke cewa wa man haba asbabal manaya yanalnahu wa irrama asbabas sama'i bisullami haka wani balarabe yake cewa wa man haba asbabal manaya kaga man din nan ismu sharɗi ce da sai haban nan ya hab ce wa man ya hab asbabal manaya amma bai ce bai kawo fi ilimin zari bai ce kawo madi littahaqiqi dan tabbatar da haka din man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinata nuwaffi ilayhim a'malahum fiha hum la yubkhasun la yubkhasuna ay la yunqasuna ba za a rage musu komai ba domin al-bakhsu shine ta kamar yadda Allah ya ce wa sharuhu bi samanin in an ci albaksu ne abin da aka samu tawaya ya kankanci shi yasa cewa sharahu bi samanin da Rahima ma'duda yan dirhamomi kidayayyu da abin da aka ce wato kaza kidayayye a larabci ana nufin dan kadan ne kamar yadda Allah ce ayyaman ma'dudat wato wasu yan kwanaki ne kadan wa sharahu bi samanin da darahima ma'duda wa kanu fihi min az al-baqsu an-naqsu ma'ana ba za a tauye musu komai a kankanta sakamakon su ba to da Allah madaukaki ya ce duk wanda yake nufin rayuwar duniya da adan duniya da aikinsa da ya yi ya ce za mu ,za mu cika masa sakamakonsa a cikin wannan duniyar ba za mu tauye ba kenan duk abin da ka yi don ka samu duniya za a baka duniyar tabbas sai an baka za mu ga cewa akwai wanda yake idan ya samu duniyar amma ko bai samu duniyar ba shi kuma Allah madaukaka ce waffi ilaihim amalahum fiha shin duk wanda yake yin abu dan ya samu duniya ne yake samun duniya a'a shi yasa suka ce wannan ayar ta zo mutlaqa amma tana da muqayyada wato akwai aya da ta masa da baibayi tana nuna cewa sai fa Allah maɗaukaki ga dama man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhura wa man arada al-akhirata wa sa'ala sa'ayha mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura ubangi ta'ala ce man kana yuridu al'ajilata duk wanda yake nufin wannan a duniya kenan ajalna lahu fiha za mu gaggauta masa ita a cikin ita wannan duniyar amma ma na sha gwargwadon abin da muka so liman nuri daga wanda muka nufa akwai wanda zai ta nufin duniyar amma Allah bai nufe shi da ya bashi sakamakon ba zai samu komai ba an gane ko sai zama wannan ta yi takayidi wa wannan ayar kenan kar ka ɗauka cewa in ka yi dan ka samu duniya to dole sai an baka ita a'a in Allah maɗaukaki ya ga dama zai baka gwargwadon abin da ya ga dama in bai ga dama ba kuma ba zai baka ba na a كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون cikin waɗancan ayoyin da suka gabata wato akwai tsoratarwa da razanarwa ga mutum ya rinka yin aiki da ake neman yardar Allah subhanahu wata'ala da shi amma yana nufin duniya ko yana nufin ya samu kuɗi ko yana nufin ya samu ɗaukaka ya samu shahara ko ya samu kusaci zuwa ga masu mulki ko na abu makamancin wannan abinda ana yin sa dan Allah ne amma sai ya karkatar da shi ya nufi wato wani abin duniya da shi kamar yadda yin wani abu da za ka yi don ka burge mutane domin wani za ka ga cewa yana yin abun ba wani manufar yana tsammanin zai samu kuɗi ta wannan hanyar bane ko zai samu wani wani kusaci zuwa ga masu mulki bane a'a shi kawai yayi ya burge mutane shikenan ku ka manta innamal a'malu niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa kowa ana masa sakamako ne akan niyyarsa aikin da kai in ka kyautata niyya to zaka samu kyakkyawan sakamako a gun Allah madaukaki in ka muna na kuma zaka samu mummuna a gun Allah shi yasa yana daga cikin abin da ya fi komai ya zama na cewa kowane lokaci duk abin da za ka yi na alheri duk abin da za ka yi na addini ka ya zama na cewa kullum ka sabunta niyyarka lokacin da za ka fara shi saboda ka nufi Allah maɗaukaki da shi kar ka nufi wani abin duniya kar ka nufi burgewa kar ka nufi neman kuɗi kar ka nufi neman ɗaukaka a'a ka nufi Allah subhanahu wataala da shi shi yasa magabata suke cewa ya kamata duk bayan lokaci ya zama na cewa kana cine da wannan mas'ala shi yasa ma za ku ga galibi malaman hadisi kullum in sun zo buɗe littafin su suka buɗe da inna mal amalu bin niyyat inna mal amalu bin niyyat inna suna buɗewa da shi ne saboda faɗakar da mutane duk abin da za ka yi kai dan Allah inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kulli bi imanawa a cikin wannan hadisi mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar akan ayyuka manya-manya mutum zai yi amma ba zai samu lada a Allah ba إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما حضر إليه duba girman hijira da irin ladan da Allah maɗaukaki ke ba da masu hijira amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya hijira saboda wata duniya da yake so ya samu ko ya hijira saboda wata mata da yake so ya aura to fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi lada da sakamakon hijirar tasa tana koma zuwa ga abin da ya shiga dake kenan idan kai wani abu ba dan Allah ba manufar ka burge mutane in ka burge mutanen nan fa shine sakamakon ka in kuwa baka burge mutanen ba to babu duniyar babu lahira shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana magana akan awwalu man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah farkon mutanen da wuta za ta babbaka su ranar alkiyama manzo Allah ya kirga wasu mutane guda uku masu manya manyan aiki waɗanda suke zahirin aiki ne manya manya wanda suke kusa da mutum zuwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirga da wanda Allah madaukake masa wadata yana ta ciyar da dukiyarsa amma sai dai kash ba dan Allah yake yi ba yayi ne dan a ce yana yi to haka ranar alkiyama Allah madaukake zai tsiye shi yace inna ma anfaqta li yuqalu laka munfiq wa qatqil ka ciyar ne dan a ce kai mai ciyarwa ne kuma an fada shine sakamakon ka thumma amara fa suyiba fi nan ya yayi umarni a kama shi a jefa cikin wuta na biyu wanda ya tafi jihadi saboda Allah yayi ta ta jarumta amma kash bai kyauta da niyyar sau bai dan Allah ba yayi ne kawai dan a ce shi jarumi ne Allah maɗaukaki zai tutsiye shi ya ce kai ne wanan nan mai jihadi nan da ka fita jihadi ya ce ni ne me yasa kai ya ce kai yayi ne don neman yardar Allah Allah maɗaukaki ce karya kake kayi jihadi ne li yuqalu laka jari dan a ce kai jarumi ne wa qarqila an fada kuma na sakamakon ka na uku fi na makarancin alqur'ani masanin alqur'ani amma kash yayi ta yin karatun ko yayi ta karantarwan ko yayi ta yi amma ba dan Allah ba yana yi ne don a ce shi makaranci ne ya iya annabi sallallahu alaihi sallama ya ce za shi ma Allah zai tuɗe shi ya ce kai me yasa kai ya ce dan Allah yayi Allah ya karyata shi qara'ta li yuqalu laka qari wa karki ka karanta ne dan a ce ka iya kuma riga an fada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ma za a umarni a jefa cikin wuta waɗannan irin hadisai suna daga cikin hadisan da suke razanarwa suke tsoratarwa wanda suke wajabta maka kowane lokaci ka kyauta duniyarka. shi kuma shedan yana daga cikin mafi girman hanyar da yake amfani da ita wajen lalata ayyukan mutane domin shedan baya so ka yi aiki ka samu lada asali yana so ya hana ka aikin in bai samu dama ya hana ka ba to lokacin da ka zo za ka yi aikin kuma sai kokari ya zama da cewa aikin baka yi shi dan Allah ba baka samu lada ba shi yasa Sufyan sauri thawri rahimahullah yake cewa ma a'alatu shay'an ashadda min niyyati yace wallahi babu abin da ya bani wahala kamar niyyata da abin da ya ban wahala ya wahalar da ya jikita ne kamar kyautata niyyata duk lokacin da na yi kokari na gyara niyyar sai kuma shaidan ya sake zuwa min da wata sura daban duk inda na yi kokari na yi kaza to sai ya canza mu shi yasa da yawa daga cikin magabata za ka ga wannan babi wato babi ne da yake da rikitarwa yake da rudarwa har wani lokacin za ka ga malamai suna cewa wani abin wato in ka nufi in ka zo yin aiki amma sai ka ga cewa za ka yi riya sai ka ce bari in bari don kara in yi riya suka ce to shi mariyan ne kawai in ka zo yin aikinka kada ka fasa yi wai dan kana ganin cewa za ka yi daidai a kokari za ka yi lokacin ka tirsasa zuciyarka in ta kawo maka cewa burge mutane zan yi in ta kawo maka cewa zan shahara in ta kawo maka cewa zan ɗaukaka in ta kawo maka cewa zan yi suna yi kokari ka tirsasa zuciyar ka gamsar da ita cewa ba wannan kake nema ba me kake nema kana neman lada ne a abun Allah subhanahu wataala amma wannan matsala ce da zaka tana da iskali cikin malaman hadisi magabata zaka ga ana labarin wani da ya zo zai karatu da ya zo ya ga manya-manyan malamai sun taru masa dubban mutane zama a cikin malaman hadisi za a ga akwai wanda za ka ji labarin yana tara mutum dubu ɗari a majalisinsa na karatu dubban mutane sun taru za a karantar da zuwa difi da ya zo ya gani yana zuwa sai shi ya zayyana masa sai ce ai ka san falalle ka hadu ka isa in ba ka isa ba za a ce duk wannan mutane a ce kai ɗaya suke jira ka koya masa karatu yace malamin sai ta ce sai da yazo sai sallama mutane ce assalamu alaikum jama'a ya hakuri yau ba karatu saboda me saboda shi yana ganin cewa yanzu shedan ya sa masa riya karshe karatun da zai madalasin da zai ba dan Allah za a yi ba to kaga wasu kenan suna ganin cewa in kai in kana ganin za ka yi gara ka fasa amma da yawa daga cikin malamai abin da suke kakata zuwa gare shi ba fasawa ake yi ba ai in ka fasa shedan yayi nasara dan shi da ma asali ya hana ka ne in bai hana ka ba to ka yin amma ka riya to yanzu ka zo sai ka ji kamar riya za ka sai ka fasa to shi shaidan ya nasara ai ba ka yi aikin alheri da haka suka ce abin da ya waje ba a kanka shine ka tirsa su zuciyar a lokacin ta canza ta canza alƙibla amma kada ka fasa yin aikin alheri الشيخ محمد الم... أمين ابن محمد المختاري الشنقيطي رحمه الله wani babban malami dan Burtaniya da ya a Saudi Arabia wanda yake da littafin Adwa'ul Bayan fi Idah al-Qur'an bil Qur'an ta al-Azb namir wanda tafsirin sa ne da aka rubuta wanda yake a kasar kasar na karatun sa aka farraga shi aka rubuta shi ta littattafai da yawa da yi talifi akan usul fiqh akan ijazul Qur'an da sauransu malami ne mai baiwan gaske ya rubuta wani littafi littafin akan adabi yayi shi yace yayi shi ne lokacin ayyamash shababiyya lokacin kuruciya lokacin ya yi shi ne kawai don ya liyusa biga a na don ya wuce tare kun karatunsa ya fi karfinsu ya sa wa littafin khalisu juma'a ya ce amma lokacin da ya fara girma ya fara manyanta sai ya fahimci cewa wannan abin da ya ba don Allah ya ba sai ya ɗauki littafin sai ya yi tonu rami ya binne shi malamai suka ce da bai haka ba da yafi domin za ka canza niyyarka da ka rubuta ba dan Allah ba amma yanzu ka fito da shi mutane su karanta dan Allah shikenan amma jaffal qalam ya riga ya ya binne shi ya riga lalace littafi wannan dalilin ne ma yasa Sheikh Shuraim babban limamin mu ɗaya daga cikin manyan manyan limaman Makka din nan ƙari in nan yayi wani littafi ya sa masa littafin Khalisul Juma'a littafin littafi ne akan mas'aloli na aikin hajji da shi a shekhu shankiti ya yi magana a cikin abawul bayan a kansu sai tattara su matsalolin aikin haji gaba ɗaya dan tunawa da wancan littafin da malamin ya ce ya yi binne sai ya sa masa suna khalisul juma duk waɗannan fa malamai suna yi ne wai saboda su tsantsanta aikin su saboda Allah ya zama na cewa Allah suka nufa da aikin su ba sai asara wannan rayuwar ba domin inda ka zauna kake ta yin ibada kake ta aikin lahira amma baka nufi Allah madaukaki da shi ba ka bata lokacin ka akan abu da yawa wanda kuma ba za ka samu lada gobe alkiyama akan sa Allah ka sanya mu daga cikin bayi masu tsarkake niyyar su wajen ayyukan su Allah ka sa duk abin da zamu yi domin ka Allah ta'ala ya ce afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu min qablihi kitabu musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله تعالى يتي فمن كان على بينة من ربه شن wanda ya kasance akan hujja bayyananniya min rabbihi daga ubangijinsa wa shahidun minhu kuma mai ba da shaida yana bin sa minhu shima daga Allah subhanahu wa ta'ala wa min qablihi kuma kafin shi ma ya zo akwai kitabu Musa littafin annabi Musa da ya zo imaman wanda shi kansa littafin jagora ne wa rahma kuma rahma ne ga waɗanda suka yi imani da shi suka yi aiki da shi ula'ika yu'minuna bihi irin waɗannan su ne wanda suka yi imani imani na hakika da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ya zo da shi wa man yakfur bihi waɗanda suka kafirce masa suka kafircewa abin da annabi ya zo da shi suka kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min al-ahzabi daga cikin dukkan kungiyoyi ko dukkan wasu addinai fannaru mu'iduhu to lallai wuta ita ce wato alkawarin da Allah madaukake ya musu fala ta kufi miryatin minhu kada ka zama mai kokonto akan wannan sakon da ka zo da shi innahu al-haqqu min rabbik lallai shi gaskiya ne daga ubangijinka walakin na aksaran nasu la yu'minun sai dai mafi yawan mutane ba su zama wasu imani ba waɗannan ayoyi guda biyu ubangiji ta'ala a wannan aya guda ɗaya Allah maɗaukaki yana cewa fa man kana ala bayyinatin min rabbih wanda ya zamo yana kan hujja daga ubangijinsa mecece hujjar da ake magana anan asali malamai sun yi sabani akan dawa ake magana a farko da aka ce a fa man kana man din nan dawa ake magana domin ismul mausul ne a wanda umumi ne to amma wani lokacin ana nufin wani da shi wa ake nufi wasu suka ce ana nufin annabi alaihi salatu wassalam da haka fa man kana ala bayyinati min rabbih ana nufin manzon Allah wanda ya zamo akan hujja daga ubangijinsa mece ce hujjar suka ce wannan shi fitar ita ce asali wanda dama Allah madaukaki yana halittan bayi tun farkon halittarsa akan fitar fitratallahi allati fatara an-nas alaiha fa wajen haka lid-din hanifa fitrat Allah allati fatara nasu alaiha Allah madaukaki yace ka tsayar da kanka wa addinin Allah maɗaukakin nan miƙaƙƙe Fi Allah wanda shine ƙirƙirar Allah maɗaukaki da ya kirkiri mutane a kai. Allah ce fatara nasu nas alaiha suka ce to anan ana nufin cewa fitarar da Allah maɗaukaki ya halicce shi dama ya halicce shi akan hujja ne domin kaɗaitakar Allah maɗaukaki dama Allah maɗaukaki yana halittar bayi akan yadda da ita ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ma min mauludin illa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani annabi sallallahu alaihi sallama yace babu wani da da za a haifa face ana haifansa ne akan addini ana haifansa akan addinin musulunci a wajen Allah ko babu wani addini sai musulunci tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabawa suka rayu a kansa addinin musulunci ne za Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wani da za a haifa face ana haifansa akan musulunci fa abawahu yuhayyidanihi aw yunassiranihi sai dai iyayensa su mayar da shi ba yahude ko su mayar da shi ba na nasari ko su mayar da shi ba na jusi ba majusi a a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa hadisin iyad ibn himar yace yaqulu allah ta'ala allah madaukake yana cewa inni khalaqtu ibadi hunafa yace na halicci bayina hunafa suna miƙaƙƙu akan addinin Allah faja'adhum shayatinu fajtalathum an dini yace amma shaydanu ne suka zo daga baya suka kawar da su akan addinin nasu wa harramat wa ma ma ma ahlaltu lahum suka haramta musu abinda na halatta musu kenan kaga duk wannan yana nuna asalin mutane duka an halice su ne akan fitra kenan dan Allah madaukaki ya ce a faman kana ala bayyinati min rabbih ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake kan hujja da aka halice shi to yana nufin wanda aka halice shi dama akan fitra akan addinin Allah akan kadai kadai ta Allah subhanahu wataala akwai malaman da suke ganin cewa man dinnan ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da masu imani baki daya afa man kana ala bayyinatin min rabbih tunda dama duka ne aka halitta akan fitra ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba wa yatluhu shahidun minhu kuma mai ba da shaida yana bin sa minhu wanda shi ma daga Allah yake tunda ya ce afa man kana ala bayyinatin min rabbih daga ubangijinsa wa yatluhu shahidun minhu dalilin ha'un din nan yana kuma mazo ga min a wa yatluhu shahidun min rabbih mai shaida yana bin sa min rabbihi daga ubangijinsa wane ne mai shaidan nan yana daga cikin abin malamai suka yi sabani akan me ake nufi da mai shaida da yake bin sa a abin da ya shahara a wajen magabata maganganun guda biyu ne <coughs> magana ta farko wa yatluhu shahidun minhu shine jibril alaihi salam mala'ika jibril yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ba da shaida domin yana zuwa da wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba da shaida yana tabbatarwa akan wannan abin da annabi yake kai na fitara yana ba da shaida yana tabbatarwa wahayin da yake zuwa da shi akan abin da Allah madaukaki halicci baya akai da fitara fitrat Allah allati fadara an-nas alaiha magana ta biyu shine waɗanda suka ce wa yatluhu shahidun minhu ana nufin alqur'ani wanda daga ci abin da ya shara wajen magabata wa yatluhu shahidun minhu suka ce a abin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ita ce magana da ta fi shahara a wajen magabata ce wa tuluhu shahidun minhu ana nufin annabi kenan sai ya zama wa man kana ala bayyinatin min a wannan ma'anar ba ana nufin annabi ba ana nufin duk wanda ya yi imani a man kana ala bayyinatin min rabbihi wanda yake kan hujja daga ubangijinsa ma'ana yana kan fitara duk wanda ya imani da annabi to wannan fitarar ba a bar shi da ita ba wa yatluhu shahidun minhu sai ga kuma mai shaida daga Allah an aiko shi daga Allah kuma yana ba da shaida akan wannan abin da aka halicce ka akai da ta Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ma'ana guda biyu su ne suka fi shahara a wajen magabata na kwarai kamar yadda Abdullahi dan Abbas da Mujahid da Ikrima da Abu Aliya da Abdulhaq ibn Muzahim da Ibrahim Nakayi, da Suddi da wasu daga cikin malamai suka fassara cewa Jibril ne ana ruwaitowa daga Ali dan Abi Talib da Al-Hasan al-Basri da Qatada cewa wa shahidu minhu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su ne suka fi shahara daga cikin maganganun guda biyu akwai maganganun da ba wannan ba akwai masu cewa a wa yatluhu shahidu minhu ana nufin alqur'ani ne wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala akwai masu cewa wa yatluhu shahidu minhu ana nufin wato al-injil littafin annabi Isa alayhi salam akwai masu cewa wa yatluhu shahidun minhu shine harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai masu cewa yatluhu shahidun minhu shine sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu waɗannan maganganu duka suna daga cikin maganganun za mu tattauna a kansu in Allah maɗaukaki ya kai mu karatu na gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah maɗaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh